Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara sai kuma kilo hazubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na ɗari da biyu da ɗigo biyar. Ana kuma iya kama mu a rediyo Alfa da ke Kumasi a ƙasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurare assalamu alaikum alheri grace abdi ce da aladan ibrahim a yawa daga nan birnin washington dc da ma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da kowa shirin namu na yau juma'a tara ga watan maris shekara ta 2018 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai fadar white house ta ce shugaba donald trump ya amince daga yadda tattaunawa da shugaba kim jong-un na koriya ta arewa ya yi masa gwamnatin tarayyar najeriya ta kori mukaddashin shugaban hukumar legen asiri na kasar jakada dauda muhammad firayim ministan birtaniya theresa may ta yi alkawarin daukar matakin da ya dace domin mayar da martani muddin aka gano cewa rasha ce ke da alhakin sawa wani tsohon dan leken asirin rasha da diyarsa guba tsakanin labaran kenan shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai ziyara aiki a jihar plateau inda wani shugaban al'umma ya buƙaci cewa mun ga abin da gwamnati ta yi a arewacin najeriya yadda an dawo da waɗanda rigima ta sa suka kaura nima ina kira da babban murya ga shugaban kasa wannan zuwa da ya ji wannan kuka ya taimaka mun yadda za a dawo da mutanen nan 'Yan mata da suka kubuta daga hannun kungiyar Boko Haram su ma sun gabatar da wata bukata ga gwamnatin tarayyar Najeriya ko menene godon su? Akwai dubban mutane a wajen mutanen Boko Haram nan. Ina so su ma a je a yi kokari a je a karbo su a sa tun makaranta kamar yadda nake. Sai kuma shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali. Amma duka sai bayan kun sha labarai. saurare assalamu alaikum fadar white house ta ce shugaba donald trump ya amince da gayyatar tattaunawa da shugaba kim jong-un na koriya ta arewa ya masa amma duk da haka za a ci gaba da yin aiki da dukkan matakan takunkumin da aka sanya ma kasar shugaba kim ya bayyana aniyar ganawa da shugaba trump ta hannun chun in yong mai ba shugaban koriya ta kudu shawara kan harkokin tsaron kasa wanda ya tattaki zuwa koriya ta arewa kwanakin baya chung ya bayyana wannan matakin mai ɗimbin tarihi da ban mamaki cikin daren na nan alhamis agogon washington a kofar fadar white house jim kaɗan da bayyana wannan saƙon ne sai shugaba trump ya bayyana shi a shafinsa na twitter abin da ko yake cewa shine kim jong un ya yi maganar kawar da makamin nukiliya tare da wakilin koriya ta kudu hawa kuma koriya ta arewa ba za ta yi gwajin makami masu linzami a wannan lokaci ba ba shakka an fara samun gagarumin ci gaba mai magana da yawon fadar white house sarah sanders bi ita ma ta faɗa a shafinta na twitter cewa shugaba trump da kim za su gana a wani lokaci kuma a wani wurin da za a sanar nan gaba sai dai sanders ta ce muna fatar ganin tabbatar da batun kawar da makaman nukiliya da koriya ta arewa amma kuma tilas a ci gaba da yin aiki da dukkan matakan takunkumin da matsin lamba a kasar chung ya bayyana na, wani ɗan takaitaccen lokaci a kofar fadar white house jiya alhamis domin sanar da cewa kim ya kosa ya haɗu da shugaba trump ba tare da bata lokaci ba har ila yau ya ce kim ya kuduri aniyar dakatar da gwaje-gwajen nukiliya da makamai masu linzami chung ya ce shugaba trump ya faɗa masa cewa yana son ganawa da shugaba kim nan da watan mayu bayan da jami'an tsaro suka umarci tsohon mukaddashin shugaban hukumar leken asiri na najeriya ambasada muhammad dauda da ya bar gidansa na gwamnati kwarin kuma sai ga sanarwar korarsa daga bakin aiki umar faruk musa ya nemi jin ta bakin hajjiya Ja'atu muhammad mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ko ina hankalin ta ya karkata game da wannan mataki wato abin yana da rikitarwa mutumin nan dai yana kan shugabanci yana acting ba a tabbatar da shi ba shugaban ƙasa ya tashi ya sa wata sabuwar kwamiti a ƙarƙashin baba Nafkin gibe baba Ga Nafkin gibe yau kowa ya sani cewar ana zargin su da sama da faɗi da wasu kuɗaɗe to sai gashi majalisa ta sa baki don a gami a tantance menene gaskiyar abin nan bawan allah nan malam eh, dauda aka kira shi a matsayin wanda kudaden daga hannunsa suka fito ya fito ya ce eh gashi lokaci kaza ya ba baba gana kudi kaza lokaci kaza an ba da kuɗi kaza kuma ga sauran kudi fiye da dala miliyan arba'in to wannan kudi sai yake ga cewar za a yi sama da fadi da su ya je ya kai kara to maimakon wai a kara masa lambar girma sai gashi aka zo aka cire shi shi daga gurin aka sa wanda su da kansu 'yan kwamitin suka ce kar a bawa ashe mai gaskiya baya so a faɗa masa gaskiya bai kamata a ce muna maka kirari da mai gaskiya baka dinka zama da marasa gaskiya ana tafka rashin gaskiya kana yadda da rashin gaskiya ba shi gani watakila bayanai ne suka yi wa shi shugaban kasa game da ambasada muhammad Dauda da aka cire na yin rashin gaskiya a'a to ai babu bayanin da za a yi masa da ya wuce shi kuma ya yi mana saboda ba kasarsa ba ce ba kudinsa ba ne a waje daya na tuntubi tuntuɓi Honorable Aminu Sani Jaji, shugaban kwamitin tsaro na Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya, wanda kuma kwamitin shi ne ke gudanar da cikakken bincike akan wannan badakalar da hukumar ta NIA take fuskanta. Amma bai yarda ya yi magana da ni dangane da wannan batun ba. shi na cewa yana neman ƙarin lokaci domin ya gudanar da cikakken bincike dangane da matakin da aka ɗauka da kuma dalilan da yasa aka ɗauke su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Firaministan Birtaniya Theresa May ta yi alkawarin ɗaukar matakin da ya dace domin mayar da martani muddin aka gano cewa Rasha ce ke da alhakin sawa wani tsohon ɗan leƙen asirin Rasha da ɗiyarsa guba. Amma barkar mu riga malam masallaci. bari mu ba 'yan sanda lokaci da kuma damar gudanar da dukkan binciken da ya dace in ji prime minister eh, a lokacin da take magana a gidan talabijin na itv ji alhamis ba shakka idan ta kai na a ɗauki mataki gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba za mu yi hakan a lokacin da ya dace wannan kuma zai dogara ne akan irin ƙwararan hujjojin da muke da su sakataren harkokin cikin gidan birtaniya amma road ta shaidawa majalisar dokoki cewa amfani da iskar guba mai lalata jijiyoyin jikin adama babban laifi ne na ganganci a da ganganci a nan birtaniya wannan yunkurin yin kisa ne ta muguwar hanya cikin bayanar jama'a wani jami'in 'yan sanda ya faɗa wa kafar yada labarai ta sky news cewa adadin mutane 21 ne suka samu rauni sakamakon shakar wannan mugun sinadarin da aka baza shi kusa da wani shagon sayar da kaya a birnin salisbury na kudancin birtaniya har yanzu wasu mutane uku suna asibiti wannan mutumin da a bisa dukkan alamu aka nemi a kashewa tsohon mai leƙen asiri na ƙasar Birtaniya sage Skripal da ɗiyarsa Yuli da wani ɗan sandan ƙasar Birtaniya Nick Bailey wanda ya yi ƙoƙarin taimaka musu bayan ya fahimcewa sun yanke jiki sun faɗi ba cikin hayyacinsu ba. Wani wanda ya ga abin da ya faru ya faɗa wa wani ɗan jaridan ƙasar Birtaniya cewa Yuli Skripal ta some bakinta na kumfa kuma idanunta a buɗe amma ta kafe ya ce shi ma mahaifin nata ya san sandare hannuwansa ba su iya motsi idanunsa na kallo wuri-wuri ya motsi kamar matacce shi dai skripal da ɗiyarsa har yanzu zuwa yammacin jiya alhamis ba su cikin hayyacinsu ladan ibrahim a yawa ya karanto labaran duniya To bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Filatan Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ke ziyara aiki ga wakili wakiliyarmu Zainab Babaji. Shugaba Buhari ya fara ne da yaba wa gwamnatin jihar Filato kan nasarori da ta cimma a bangaren shimfiɗa hanyoyi da farfaɗo da wasu kamfanonin da a da suka durƙushe. Let me express the federal government's commitment to support and assist the peace building agency Shugaban kasar ya ce barin bayyana goyon bayan gwamnatin tarayya wajen tallafawa hukumar inganta zaman lafiya kan hangen nesanta wajen dakile matsalolin tsaro da shimfiɗa ginshikin zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasa baki ɗaya. Gwamnan jihar Plateau Simon Bakulalon ya yi ƙarin haske kan wannan shiri na tabbatar da zaman lafiya. Mun samu zaman lafiya, mun ce wannan zaman lafiya ba dai kullum ne za mu dinga kira masu tsaro su zo su taimake mu zaman lafiya ba. Plateau ne tana cikin wanda guda ɗaya wanda ta ce ba kullum za dinga kira jama'in tsaro ba mun sa hukumar inganta tsaro wanda ba ruwanta da siyasa ba ruwanta da komi kuma mu ne kaɗai muka kafa da doka wanda ko mun bar gwamnati suna nan aikin su shine duk inda suke nema ana neman tashi hankali su ne za su je wurin zai su yi amfani su dawo mana da rahota wanda za a kira masu tsaro so ina so ya bude domin in yi kyau duk wanda suna da rashin zaman lafiya jihohin su su zo su koya daga plateau ganin irin gudunmawar da shugabannin addinai ke da shi wajen inganta zamantakewar al'umma shugaban kungiyar mabiya addinin krista reshen jihar plateau reverend Soja Bewaran da wakilin kungiyar jama'atu Nasiru Islam a jihar Plateau Sheikh Abdulaziz Yusuf sun yi tsokaci. Gaskiya a matsayin church mun gode saboda wannan mataki da gwamna na Plateau State ya ɗauka na kawo salama a jihar Plateau. Mun gaji da bisa mutane, son mu ne mutane su yi zama tare, su a tare musulmai da Kirista duka. Allah ya bari mu cikin zama lafiya, ya ringa jin labarin zama lafiya. muna roƙon Allah ta zoma da irin ababa da shaitan yake alwashi Allah ya kashe shi Allah ya kawo zama lafiya Shi ko mamba mai wakiltar Riyom da Barikin Ladi a Majalisar Wakilan Najeriya Istifanus Gang ya ce suna roƙon gwamnatin tarayya ne da ta mai da waɗanda rikici ya ɗaiɗaita mahallansu. Mun ga abin da gwamnati ta yi a arewacin Najeriya yadda an dawo da waɗanda rigima ta ta sa suka kaura. Ni ma ina kira da babban murya ga shugaban kasa wannan zuwa da ya ji wannan kuka ya taimaka min yadda za a dawo da mutanen nan su gina masu gudansu su kuma dawo gidajensu don a ci gaba da zaman lafiya. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura wanda shi ma ya zo jihar Filato don nuna goyon bayansa ya ce gwamnatinsu ta taka rawar gani. Maganan tsaro, maganan tattalin arzikin ƙasa, maganan cin hanci da rashawa wayannan kadai in mutum ya dubi yadda gwamnatin ta samu nasarori a kansu ya ishi kowa bayani. A yau Juma'a ne shugaban kasar zai kaddamar da taraktoci 400 da gwamnatin jihar Plateau ta sayo don rarraba wa manoma ta yadda za su inganta ayyukan noma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Ku yarda da 'yan uwa banda kushi ko zagin wani. Masifa babu kyau tun da an yi a baya kuma Yayin da ƙungiyoyin mata da 'yan gwagwarmaya suka shafe ranar mata ta duniya wajen jan hankalin al'umma kan ƙalubale da mata ke fuskanta. A nan Amurka, 'yan majalisar dokokin ƙasa mata ƙarƙashin jagorancin 'yar majalisar wakilai mai wakiltar jihar Florida, Frederica Wilson, sun yi wani zaman tattaunawa na musamman domin nazari da musayar miyau kan ci gaba ko akasin haka da aka samu a yaki da ƙungiyar Boko Haram a Najeriya. ƙungiyar da ke da alhakin sace ɗaruruwan mutane da suka haɗa da mata da ƙananan yara. 'Yan majalisar sun karɓi bakuncin waɗansu 'yan mata biyu da za mu saya sunayensu bisa dalilan tsaro da ƙungiyar ta sace a garin Bama ta kuma aurar da su da ƙarfi da yaji. A cikin dogon bayanin wahalar da suka sha a hannun ƙungiyar Boko Haram, ɗaya daga cikin 'yan matan wadda aka sace ta tana da shekaru goma sha hudu. ta bayyana lokacin da suka fara yunkurin gudu. Muna kan zuwa sai mun haɗu da su akan hanya sun ce mana ina za ku je. A'a za mu duba wani abu ne a'a ba za ku je ba. An komar da mu a wajen. An je an yi mana dukan siya a wajen. A lokacin ko zama ba ma iya yi saboda sabon dukan da aka yi mana. daga nan sai wani baya ɗan kwanakin lokaci mun samu sauki daga nan sai mun gudu mun bar dajin mun zo 'Yan matan sun kuma yi kira da a taimaka wa sauran waɗanda ƙungiyar ta sace a kuma ba su damar karatu kamar yadda suka samu tare da tallafin wata ƙungiya da ke yaƙi da aure da 'ya'ya mata suna ƙanana da ake kira too young to wait. Akwai dubban mutane a wajen mutanen boko haram nan ina so su ma a je a yi kokari a je a karbo su a sa tun makaranta kamar yadda nake jagorar wannan taron yar majalisa federica wilson ta bayyana cewa kamfen da take jagoranta a Majalisar Dokokin Amurka da yin tsagin daka sai an dawo da 'yan matan da aka sace. kamfen ne na neman a saki dukkan waɗanda ƙungiyar Boko Haram ke rike da su ba 'yan matan Chibok kaɗai ba. When we traveled to Nigeria, And we came back with the message, bring back our girls. And even the three times that Ta ce lokacin da muka je Najeriya muka dawo, Sakon da muka dawo da shi shine a sakar mana 'yan matanmu. Haka kuma dukkan lokutan na uku da muka je Najeriya abin da muke jaddadawa shine wannan kira na a dawo mana da dukkan 'yan matan da aka sace a Najeriya. Mun sani akwai 'yan mata da yawa da aka sace banda 'yan matan Chibok. Sai dai 'yan matan Chibok sun zama alama ce ta irin yadda kungiyar take cin karanta ba babbaka a Najeriya da kuma tauye hakkin al'umma. yanzu kuma da aka ƙara sace waɗansu 'yan mata ɗari da goma ko kuma fin haka za mu sake ƙara jaddada kiranmu ga shugaba muhammadu buhari ya ƙara azama na shawo kan wannan ƙungiya 'yan majalisa mata da suka halarci wannan zaman sun yi jawabai tare da ƙara jaddada niyyarsu ta jajircewa sai gwamnatin amurka ta ƙara kuɗin da take kashewa wajen tallafawa ayyukan jin ƙai a ƙasashen waje. domin waɗanda suke fuskantar ƙalubalen rayuwa kamar 'yan matan da ƙungiyar Boko Haram ke sacewa da kuma 'yan gudun hijira na cikin gida su iya samun taimako. Ku tausaya ku agaza waɗanda kukai kai garkuwa da 'yan mata. Ku tausaya waɗanda kukai kai garkuwa da 'yan mata. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington yana cewa karfe goma sha biyu da kwata na asuba ga shirinmu na gaba. Yayin da kungiyoyin mata da 'yan gwagwarmaya suka shafe. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kudan Dr. Muhammad Ladan, wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Na lafiya hajiya. To likita makonni biyu da suka shige ka amsa tambayar malama Maryam Aminu Kano Maida. To, a malama Maryam ta sake wata tambaya. To. Ta ce akwai hanyoyin da za a bi wajen kara yara daga kamuwa da cututtuka a lokacin da suke haƙori? ba wani abin da za a sai dai kawai a lura a yadda a ɗan yi tsaftace wurare amma ba wani abin da za a yi yawanci ai wannan yadda yara suke girma haka yawanci ai lokacin jikin suke samu abubuwan da ke eh, kuma ka san galibi yaro ko me rarama baki yake kaiwa eh. kuma ka san akwai wasu yaran idan akan ce wai idan suna haƙori ɗin wai suna zawo kuma haƙori ba da alaƙa da zawo eh, ba da alaƙa da zawo ba shi da shi eh to amma amma kin san ko anan kasashen yanzu nan ma kin san da yawanci kamar iyaye suka yi ta tsaftace komai yanzu akan ce yaro ma ya wani abu ya sa a baki ba komai kada ka damu domin wannan shi ke sa yake ƙara abubuwan da ke kare shi nan gaba a rayuwa Eh yanzu ma abin malam ilimin kimiyya abin da suke cewa kenan. A a da kan wasu su ji an ce ko me yaro ya rari mai kai baki ka kyale shi ya je ya rari mai to. Ba kasa ba kamar yadda yanzu kamar nan kasashen ko ba eh, a gida mai tsafta ne ya taba sai a wanke a yi komai eh, saboda haka amma bai kamata ko lokaci da a tsaftace wurin da yara suke hajiya. To. Eh a tsaftace. A tokar kawai wani ya je da dawo abin da zai mai illa. A to ba haka nake nufi ba. <laughs> To a to gara kai musu <laughs> eh, gwari gwari. nake nufi ba ya <laughs> kamata komai yaro zai ci ko ya taba a tabbata wurin na da tsafta ya tsaftace wuraren domin shi ma wani yakan kare su hajiya <laughs> to Allah ya sa <laughs> dace to shi kuma malam Ruwana Sa'idu da Aisha Alhaji Lawali to suka ce wai akwai wai da gaske ne akwai maza waɗanda ba ruwansu ba su sha'awar mata? eh akwai waɗansu waɗansu akwai yadda Allah ya halitta san kamar namiji a ko waɗansu abubuwan ƙwayan halitta yadda suke da shi a jikinsu to a ko waɗansu matashi wannan ƙwayan halittan ba shi da yawa yadda ba su sha'awar mata ba su damu ba ba su damu ba yadda ƙwayan halitta yake domin akwai wani ƙwayan halitta da kicin cikin kowane namiji to ya kamata kimanshin ya kai wani wuri haka yadda yake a jikin wannan namiji din to waɗansu in ba shi da yawa to za a ba su a wannan mata saboda haka aure ba za su yi ba ma waɗansu ba za su yi aure ba to irin wannan akwai wannan shi irin ƙwayan halitta in dai aka gane in ana su za a iya taimakon za a iya ba su wannan ƙwayan halitta to in aka ba su zai iya taimakon su amma akwai likitan takamamme ne da za su gani eh akwai likitocin da ake kiransu urologists ya kamata su gani to Eh. a saboda haka da kila dai hanyar da za a bi kila a gane shi ne kawai an ga yaro ya zama saurayi bai damu da mata ba kila yana da wannan matsalar ke eh kuma yana wannan da wannan irin matsalar tuma akwai kuma su yaran yanda yanda azzakarin su wani lokaci yanda Allah ya halicce shi za ga ko ya tankware ko na abu sai ga kuna suna kunya ko suna tsoro To a to ai wannan daban ne eh. da wannan da eh. kwayan halitta nan san ma ba su sha'awar mata. Eh to wannan kwayan halittar ne kawai da ke jikinsu saboda haka inda ga yaro bai a kai shi wurin likita ana gwaje ana iya gwadawa a yanzu nan. To. To aka ga bai bai sha'awar yan mata an Wato kamar ya kai munzanin ya balaga da ya kamata a ce yana wannan abubuwan amma sai aka ga bai damu da mace ba to tana yiwa yana da wannan. Eh wannan kwayan halittar ba shi da yawa a jikinsa. To waɗansu akan akan haife su kuma wannan halitta ne to amma in aka kai wasu wurin likita akwai ma wannan ana iya ba su wannan zai taimake su kwarai da gaske to Allah ya eh. sauwaƙe amin amin to malam Husaini Abba shi kuma yi tambaya ne to akan cewa wani dalili ne ke kawo yawan yin fitsari a lokacin sanyi ne to abin da ke sa mutum ke fitsari da yawa a lokacin sanyi shine kin san yawanci kamar lokacin zafi muna zufa eh. to in kana zufa din nan to zufan nan shi ke fitar da ruwa daga jikinka da yawa to lokacin sanyi kitsi mutum bai zufa to sai mu maimakon haka sai kai. yi da shi ke sa mutum ke fitsari da yawa ai to eh to ya kuma ce da kuma karancin yawan shan ruwa duk a lokacin sanyi eh don dai ba kuma shan ruwa da yawa duk waɗannan rashin shan ruwa da yawa da rashin zufa duk waɗannan kan sa mutum eh, eh, mutum yana shan ruwa da yawa to wannan yakan sa yakan sa mutum ya rinka fitsari da yawa to in baka shan ruwa da yawa to to ba za ki tsarin da yawa ba a likita akwai mutanen da lokacin sanyi ne suka fi shan ruwa eh to in kana eh, lokacin sanyi kuma kuma lokacin sanyi kin san lokacin sanyi kuma jikin mutum na abinda ake cewa ruwan na fita da yawa a jikin mutum wani lokaci lokacin sanyi saboda dole dole ka sha ruwa wani lokaci a to kamar shi yanda ya ce din akwai wa'anda kila lokacin sanyin ba su shan ruwa da yawa amma akwai masu shan ruwa da yawa eh akwai masu shan ruwa da yawa eh akwai masu wannan hajiya eh to a saboda haka dai ba matsala ba kamar yadda ba matsala ba ne hajiya to to eh. to ina fatan malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kamishi sai kuma wannan wasiƙa daga wajen malam rilwanu sa'idu to ya ce wai shan magani ba tare da rashin lafiya ba da wasu ke yi <laughs> yana da wata illa ne? A inda ba ka da wani ciwo bai kamata ka sha magani ba ai kowane magani ko da yake yana taimakawa wa ɗan adam yana da illarsa. To me zai faru idan mutum haka kawai lafiyan shi kalau ya je ta shan magani? To kamar musamman kamar mutum na shan kamar irin ko panadol ko eh. mace ce panadol ko paracetamol din ko paracetamol hmm. eh. to in dai kana shan shi haka kawai ba ka da wani rashin lafiya shi ma wannan magani, in ka sha shi da yawa akwai wani kiman da in ya wuce yana bata hantar mutum subhanallah eh. saboda haka bai kamata ka sha maganin in dai baka da rashin lafiya to in kuma irin su kafinal ne kake sha da yawa to a kudin su in yayi yawa ma yana iya sa cikin mutum ya soma jini to eh saboda haka dole mutum ya hankali in dai ba ka da wani rashin lafiya kada ka sha magani kawai haka To me yasa me yasa wasu me yasa ma mutum lafiyar shi kalau zai je yana shan magani? Eh wannan ba shi da amfani kwarai Hajiya, ba shi da amfani domin wannan sai ka sai ka maka wani ka kawo maka kanka wani abu ma daban. To Allah ya eh. sawaƙe. Amin amin. To ga wata tambaya amma ba suna. To. <laughs> Wai shin me ke kawo tumbi ne ga maza ko katon ciki? Hakan na da nasaba da rashin motsa jiki? Ko kuma cin abinci masu gina jiki daidai da dai sauransu. To da farko <laughs> me ke kawo katon ciki ga maza? Da abin da ke kawo katon ciki na farko hajiya musamman mutum ya so manyanta. Eh. To in ga rashin motsa jiki. zama wuri ɗaya kuma in mutum ya so manyanta kin san musamman a maza eh. akwai wani ƙwayan halitta na maza ne kawai to in mutum na manyanta wannan yakan ragu to in ya so raguwa mutum bai iya narkar da abinci yadda ya kamata kuma kuma mutum bai yana motsa jikin kuma mutum na cin abinci da yawa kuma abinci irin kin san wani lokaci mutum ya zauna ya ta cin tuwo ba motsa jiki ba komai to duk waɗannan suka haɗu suka sa mutum ya so bukatan ciki Eh. To amma idan mutum yana ah, kamar yadda ta ce to akwai nasaba kenan da irin abincin da mutum yake ci. Eh akwai nasaba da irin abincin da mutum ke ci. Eh. To eh, amma halitta ce ya likita ko? To akwai waɗansu kuma sun kawai da Allah halitta ne suna da jiki haka. To so wannan kuma batu da kai akwai wasu mazan da ai ba su maƙi ba. eh akwai ɗansu da ba su da kiban kawai akwai ɗansu halitta ne saboda haka shi yasa kuma abincin da kake ci inda kana ci inda kai mai jikin ka kai irin wanda Allah ya halicce kai mai mai jiki ne to ya kamata ka lura da abin da kake ci ko kuma ka rinka motsa jiki eh ko kuma ka rinka motsa jiki in ma ka je kaman wurin kantuna ne ka aje motan ka daga nisa ko kuma kowane yamma ka dan taka a unguwan ka dan taka ka zagaya duk wannan na taimakawa in ma mutum baya son ya fito waje likita ko a cikin gidanka ai sai kai ta safa da marwa ko eh, eh sai kai ta safa da marwa ko ma cikin ɗakin ka zaka ta yi <laughs> eh mutane na haka to to Allah ya sa kai ta yi kai ta yi to in kana wannan to za ga abin zai rage jikin zai ragu to Allah ya kyauta amin amin to malam bala na yashi a can unguwar yashi lakwaja to shi kuma yace da Allah me ke kawo ciwon mantuwan nan da ake kira dementia ne ko? Eh, dementia dementia eh to wannan dementia yawanci maka so manyanta to a waɗansu mutane wanda yakan same su yawanci za ka kawai suna manta wannan yadda Allah ya halicci waɗansu ne waɗansu wannan abin na samun su sosai ana eh. gado eh ana gado in dai kana da yan uwa ko kakanninka ko iyayenka suna da wannan to kana iya samun sa to kuma waɗansu mutanen wannan abu yakan faru ko wani abu wani hatsari suka da suka bugi kansu ko wani abu ya samu kwakwalwarsu mm. wannan shi ma yana iya faruwa a gare su sai su rinka mantuwa akwai magani har yanzu dai ba magani akwai maganin da ke rage tsananin sa amma har yanzu ba maganin da ke warkar da shi kamar ma kwanan nan akwai magani da ake amfani da shi na kamar sukari eh. yanzu ana bincike aka ce kila zai iya taimaka mutane masu dementia din nan to duk hmm. dementia din to ai wannan kuma ikon Allah ne ba wani. sai dai kawai wato kuma sai mutum ya fara manyanta ne ke fama da wannan matsala yawanci sai mutum ya so manyanta to Allah ya sauke eh, amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To a gaida Jummai Ali da likitanmu Dr. Muhammad Ladan kafin mu karkare ga kuma Ladan Ibrahim a yawa da tashin muhimman kanin labarai. labarin lalatin da ake zargin shugaban amurka donald trump da yi da fitacciyar 'yar fina-finan batsa stormy daniel labari ne da kafofin yada labarai a washington suka ta yi makonni da dama da jinsa da ya da yin magana a kai tun dadewa lauyan shugaba trump michael cohen ya amince cewa ba shakka sun biya ita daniel wadda sunanta na asali stephanie clifford kudi wuri na gugan wuri har dala dubu ɗari da talatin da niyyar ta shiru da wannan batu na zargin cewa trump ya yi hulɗa da ita wato ya neme ta an yi hakan ne kuwa tun kafin a yi zaben shekarar shida. Prime Minister Birtaniya Theresa May ta yi alkawarin ɗaukar matakin da ya dace domin mayar da martani muddin aka gano cewa Rasha ce take da alhakin sa wani tsohon ɗan leƙen asirin Rasha da ɗiyarsa guba. Amma bari kar mu yi riga malam masallaci, bari mu ba 'yan sanda lokaci da kuma damar gudanar da dukkan binciken da ya dace in ji Prime Minister a lokacin da take magana da gidan talabijin na ITV a jiya Alhamis. fadar white house ta ce shugaba donald trump ya amince da gayyatar tattaunawa da shugaba kim jong-un na koriya ta arewa ya masa amma duk da haka za a ci gaba da yin aiki da dukkan matakan takunkumin da aka sanya ma kasar shugaba kim ya bayyana aniyar ganawa da shugaba trump ta hannun chun in yong mai ba shugaban koriya ta kudu shawara kan harkokin tsaro tsaron ƙasa wanda ya yi tattaki zuwa koriya ta arewa kwanakin baya chung ya bayyana wannan mataki mai dimbin tarihi da ban mamaki cikin daren na nan alhamis agogon washington a kofar fadar white house jim kaɗan da bayyana saƙon ne sai shugaba trump ya bayyana shi a shafinsa na twitter abinda ko yake cewa shine kim jong un ya yi maganar kawar da makaman nukiliya tare da wakilin koriya ta kudu hawa kuma koriya ta arewa ba za ta yi gwajin makamai masu linzami ba a wani lokaci ba shakka an fara samun gagarumin ci gaba mai magana da yawan fadar white house sarah sanda hukabi ita ma ta faɗa a shafin ta twitter cewa shugaba trump da kim za su gana a wani lokaci kuma a wani wurin da za a sanar nan gaba ba da jima ba bayan da jami'an tsaro suka umarci tsohon mukaddashin shugaban hukumar leƙen na najeriya ambasada muhammad dauda bar gida kawai sai kuma gashi an kore shi bakin aiki tun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hatsi ciki har da shirin kallabi na maryam dauda kamar kullum za ku iya sauraron dukan waɗannan shirye-shirye a shafinmu na intanet voa hausa.com a madadin ladan da malam sidi da kuma injiniyanmu jim alheri ke muku fata alheri